subscribe and sign up. Please ke subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku. Takon karshe kashi na ashirin da shida. Tamkar kurame sun yi shiru suna sauraron sautin fitar numfashin juna. Jira take ta ji wane ne mamallakin layin nan da ya kira. Haka zalika ita ma Binanzir jira take ta fara jin wanda ya daga kiran yayi mata magana jin shirin yayi yawa ne yasa Unesa ta ce assalamu alaikum sautin da dadan muryarta ta ne da ke kunnan Binanzir bata sanya akai ta tsinci kanta da jin faduwar gaba ba Muryarta ta babu nutsuwa ta amsa mata sallamar wa alaikum salam barka da dare dan Allah zan iya sanin da wa nake magana ta faɗa a cikin kagare shiru Unaisu ta yi tana tunanin wace ce wannan matar mai muryar yan gayu Da ji wayayya ce jin shiru ba a ƙara magana ba ya sa binin zurfurta na yi magana an yi shiru ba a bani amsa ba in an san ba za a tanka min ba me ya sa za a takura ni da kira da tsakar dare har za ta katsa kira unesa ta yi saurin cewa an ciki haƙuri. ba ki san wace ce ne ba ni ma ban san ki ba ajiyar zuciya binin ta sauke kafin ta ce oke amma me ya sa kika kira layina bayan baki san ni ba nayi kuskure ne wurin rubuta namba din da zan kira Okay, shiru suka yi babu mai magana na tsawon mintuna kafin binanzir ta yi karfin halin cewa me sunanki shekarunki nawa ta tambaya ne jin muryar kamar ta karamar yarinya Suna na unesa shekara ta goma sha shida kefa murmushi ne ya bayyana akan fuskar binanzir bata sanya aka yi ta tsinci kanta da jin farin ciki ba sunana anti pretty amma fa ni ba yarinya bace na girme ki shekara ta talatin da wani abu murmushi Unesa ta yi ita kanta daɗi take ji duk da halin damuwar da take a ciki silar kiran nan ya haifar mata da kwanciyar hankali ki hakuri na kira bisa kuskure sannan na katse miki baccinki kada ki damu na ji daɗin haɗuwa da ke shiru suka yi kamar kar su kashe kiran haka suke ji ba kya so na sake kiran ki unaisa ce ta jefa mata tambayar murmushi binanzil ta yi don ta fahimci yarinyar ba ta son su daina magana ina so mana tunda na ji muryarki na jikin kwanta min a da a ce babba ce ke da mun kulla kawance sai dai kin min kankanta cike da zumuɗi unaisa ta ce zan rinka ki muna gaisawa a matsayin antina idan kuma kina da ɗiya kamar ni ko kanwa to ki haɗa ni da ita sai mu rinka zumunci insha Allah yanzu ki kwanta ki bacci kada mominki ta kama ki kina waya da daddare gobe zan kira mu karasa gaisawa yanzu kin ga dare yayi kamar kar su rabu haka suka yi sallama da junansu fuskar su dauke da murmushi. karatun alkur'ani binanzir ta kunna a wayar saboda ta fahimci kiran wayar da aka yi mata sautin karatun alkur'ani ya fita shine silar da aljanin da ya shake ta gudu gefenta ta ajiye wayar ta kwanta tare da jan bargon da zinatu ta lullube ta da shi ita ma ta lullube kanta zuciyarta a cike fal da annuran farin ciki har ta kosa gobe ta yi ko don ta kira yarinyar su ƙara gaisawa ita kadai take ta tufka da warwara har ta yanke shawarar za ta haɗa yarinyar da zinatu su rinka zumunci in ya so ita sai ta karɓi layin maman yarinyar suna gaisawa da wannan tunanin wani baccin ya kuma ɗaukar ta bayan unesa ta kashe kiran wani irin daɗi take ji a ranta ta ayyana me yasa nake farin ciki akan matar da ban san wace ce ita ba wata kilma maman Sajid dole gobe in faɗa mishi mun yi waya da matar da ke a riƙe da layin wayarsa bata koma bacci ba sai da ta kara zuwa ɗakin Danish cikin daren ta leka don ganin ko ya farka kamar yadda suka bar shi haka ta same shi addu'o'i ta kara tofe shi da su ta riƙo dogayen yatsun hannayensa ta sumbace su ta sha kuka a yayin da take a gefen gadon shi ta roki Allah akan ya ba ma man ɗinta lafiya tamkar za ta yi hauka ita kaɗai a sa ko tsoro ba ta ji raba dare ta yi tana sa har bacci ya fara kokarin ɗaukar ta sai da aka fara kiran sallar yi tukunna ta baro ɗakin tana sharar kwalla friday morning sautin ringin ɗin wayar pravin ne ya katse mata baccinta a hankali ta bude idanuwanta masu ɗauke da bacci ta kalli sirrin na tsawon mintuna kamar mai nazarin wani abu sam ta manta da abin da ya farkar da ita daga bacci har sai da aka ƙara kira tukunna ta miƙa hannu saman matres ta janyo wayar ta karata a kunnen ta ba tare da ta tuba sunan mai kira ba bankado kofar toilet da aka yi ne ya farkar da ita kafin ta yi wani yunƙuri ta ji ya fizge wayar daga hannunta har sai da gabanta ya faɗi ganin kumfar sabulu a jikinsa ko sutura babu haka ya fito daga bedroom zindir haihuwar uwarsa duk dan kada ta daga masa waya juyawa yayi da sauri ya koma toilet hajjati da ke kallon shi da tsantsar mamaki ta miƙe zaune tare da jingina bayan ta jikin handbot tana jiran fitowar shi ba da jimawa ba pravin ya fito daga toilet west ɗinsa ɗaure da tawul sa babu walwala tun kafin ta yi masa magana ya yi saurin tararin numfashinta da cewa kar ki kuskura ki ƙara gigin ɗaga min waya idan an kira ni babu ruwan ki da wayata lamarin ya ɗaure mata kai a dabarbarce ta furta laifi ne idan an kira ka na ɗaga anya private kana da gaskiya kuwa saboda kawai na ɗaga wayar ka shine ka fito tsarara daga toilet da ruwan kumfa a jikinka harara ya gallara mata wannan bai shafe ki ba ni dai na ƙara jan kunnen ki babu ruwanki da wayata ban yi miki iyaka da komai nawa ba amma ban da wayata kallon toma take jifansa da shi ba tun yau ba ya tsani ya ga ta taɓa wayarsa kamar ta tsunkula ran shi kallon ya isa haka ki tashi ki je ki wanka ta bi baki ta yi kafin ta ce ba yanzu ba sai zuwa anjima idan za mu je dina din hatim daura fuska ya yi babu annori ya furta ai na faɗa miki ba zan bari ki halarci dina din nan ba amma dai da wasa kake min ko na taɓa yi miki wasa irin wannan amma me yasa zaka hana ni zuwa bayan na riga da na kwallafa raina fuskar ta aya ta jefa masa tambayar shiru yayi bai danka mata ba ta ci gaba da cewa ba zai yiwu ba Pravin matan family din nan gabaki ɗayan su za su halarci taron nan sai ni kadai zaka hana zuwa gaban miro ya tsaya yana gyara jikinsa da kai fa nake magana sai da ya mula ya sha iska tukunna ya ce abin da nake so ki fahimta zuwan ki dina din bai da amfani saboda matan family din nan ba kaunar ki suke yi ba iyakaci su ci miki mutunci su zazzage ki ni kuma abin da bana so kenan sannan ni ina kishin ki je waɗannan dattawan masu gemu su kalle min ke kwantar da kanta ta yi jikin filo wannan ba hujja ba ce private Me ya kawo maganar cin mutunci a taron bankwana da Hatim? Kai ma in banda abinka. Sannan kishi da kake ji, ai ba ni kaɗai ba ce matar da zan je dina ɗin ba muna da yawa kafin ta ƙarasa maganar ya tara numfashinta da cewa amma aiki kaɗai ce ba a san da igiyar aure a kanki ba kowa kallon bazawara yake yi miki uwa uba kuma surar jikinki da ke jan hankalinsu saukowa ta yi daga kan gadon ta nufe shi ta tsaya daga bayansa tare da ɗaura kanta saman bayansa hofina don allah kada ka hana ni zuwa wallahi na kwallafa raina akan dina ɗin nan ka taimaka min please na yi maka alkawarin zan ƙara mutunci na in ya ka yarda da ni Pravin ka bar ni in je da shaguba ta karasa maganar tare da zagayo hannayenta kan West ɗinsa tuni ya fara jin shi a wata duniyar ta san duk wata hanya da za ta canza masa ra'ayin shi limshe idanuwarsa yayi yayin da yake kallon ta cikin mero tsantsar santa da kaunarta yake ji dago da kanta ta yi daga bayansa ta ɗaura akan kafaɗarsa ta hagu suka ci gaba da kallon juna ina so ka faɗa min tsakanin ni da kai wa ya fi kama da ɗanmu shiru ya yi tamkar bai san furta maganar ya ce kin fi kama da shi marmashi ta sake har ɗin ta ya loba allah ya ji kanshi ya amsa mata da amin sumbatar wuyan shi ta yi hakan ba karamin daɗi ya yi masa ba za ka banne in je bebe na bai yi niyyar barin da ta je ba amma yanayin da ta yi masa maganar ya sa shi amincewa ba tare da ya shirya ba wani irin farin ciki ne ya lullube shi shi kanshi ya lullube ta shi kanshi ya shaida hakan a tare da kai za mu je ne no ni ba lallai na je ba amma ya kamata ka je kai ma zai ji daɗi Ka ga daga yau shi kenan gobe ba lallai ka samu damar ganawa da shi ba maybe tashin asuba jirgin su zai yi janyo hannuwan ta yi ya dawo da ita gabansa yanda zai ji daɗin kallonta da kyau ni ma zan je insha Allah bari na taimaka maka ka sa shiryawa na san Hajiya Saratu tana can tana da dakonka daga zuwa sallar asuba ka gudo na. matar da bata damu da ni ba ni fa banda amfani a wurinta bata bari ya karasa maganar ba ta rufe masa baki dan ba ta san yana ai bata hajiya saratu a wurinta shirye-shirye sun kankama don tun wuraren karfe tara na safe zungureriyar motar kamfanin su zara mai ɗauke da tambarin zara world of beauty ta karaso estate ɗin kafin shigar motar sai da security office ɗin suka yi mata wankan tsarki ciki da bai suka bincike komai da na'urorin tsaro hatta interior designer ɗin da ke a cikin ta 'yan matasa mata sai da sojoji suka bincike su from sama zuwa ƙasa suka tabbatar ba su shigo da wani abin cutarwa ba kafin suka bar motar ta shiga ciki Hajiya Saratu ce ta tsara lokacin da za a fara aikin decoration ɗin ɗakin taron saboda Friday ne. Ƙwararren lokaci, ƙwara a yi komai da wuri a cewar ta. Masu aikin gidan kuwa tun asuba suka fara ɗaura girke-girke saboda uban aikin da ke gare su. Abinci ne za a ƙirga kala-kala na kabilu daban-daban kafin ka ce mai cikin kankanin lokaci. Kamshi ya gaure ko'ina na gidan Baba Obi, don a nan ake aikin girkin. Hajiya zara kuwa yau tsabar murna kamar wadda aka yi wa albishir da gidan aljanna tun jiya aka yi mata salin da kunshi na jallalle kamar amarya ta ci buri a kan dina din nan kamar ranar aurenta saboda son ta ɗau gayu na kecere ne motar alina ta ara da yake ta fita ta motar tsada da kyau tuni ta ba mahabin motar ta haɗa shi da 'yan canji ya tafi ta kaita wurin da za a wanke ta don ta ƙara kyau kowa na gidan sai da ya san da zancen zuwan zara obi estate saboda ta addabi kowa duk bayan 'yan mintuna sai ta kalli agogo burinta lokaci kawai lokaci ya cika karfe tara na safe zainatu tana a zaune akan merociya tana yin shafe-shafenta bata jima da fitowa daga wanka ba jikinta sanye da betop mai kyan gaske ta daura gashin kanta fitowar binanzir ta yi daga toilet da alama ita ma wankan ta yau ta yi ɗaurin gaba da tawul fuskar ta babu walwala ta kumbura jawar da ita saboda kukan da ta yi a daren jiya da abin nan ya faru ganin zinatu da ke ta shafa fauda ya sa ta ɗan saki fes ɗinta da zolaya ta ce in mm, su bebin shirin wa ake kwalliya? kunyar maganar binanzir ya sa ta yi kamar ba ta ji me ta ce ba gyaran murya binanzir ta yi salil bata still bata ɗago ba sai ma ta ɗauki jan baki tana shafawa wato kin yi imanin sai kin zautar min da yayana cik zinatu ta tsaya da shafa jan baki cike da jin kunyar binanzir ta sanar da kai kasa duk hasken da Allah ya yi miki zinatu har sai kin ƙara da fauda in ban da asara so kike ki koma zabiya ne dariya ce ta kubce ma zinatu har fararen hakoranta suka bayyana masu kyau da tsari muryar ta kasa kasa tamkar ta mai yara da ta furta anti binanzir mummy ma tana shafa fauda in za ta madadi kwalliya shi yasa ni ma nake shafawa dariya benanzir ta yi haɗi da ɗan girgiza kanta wucewa wurin kulos ɗin ɗakin ta yi domin shirya kanta cikin mintuna benanzir ta fito a sanye da riga da siket sun ɗan kama jikinta gaban madubi ta tsaya daga gefen zinatu tana faɗin na ga abin naki ba mai karewa ba ne ki tashi ki je ki sanya kaya kafin dailin ɗin naki ya farka daga bacci cike da jin kunyar maganar ta zinatu ta miƙe tana faman sakin murmushi sai da ta fara ɗaukar hijab ɗinta da ke ajiye bisa gado kafin ta nufi hanyar fita daga daga ɗakin don ta je na ta ɗakin ta sanya kaya fitar ta ke da wuya suka yi kicibus da Dr. Shirin wanda ke kokarin doka sallama tunda ya ɗauke idonsa a kanta ya kasa janye su tunda ya ɗaura idanuwansa a kanta ya kasa janye su cikin jin kunyarsa ta sanar da kanta kasa tana faman noke kai ta furta yayi shiram ɗina ina kwana fatan ka tashi lafiya ta faɗa labbanta na ɗan kyarma with hot looking Gadon naka, Amin gogan naka ya kasa magana saboda kyanta da ya ɗauke masa hankali. Muryarta da shaguba ta furta, ya shurem, ina magana ka share ni. Limshe idanuwansa ya yi yayin da yake shakar kamshin turaren da ke fitowa daga jikinta. Muryarsa can ƙasar makoshi ya furta. Kin yi min kyau, ban yi tsammanin idanuwana za su yi min tozali da kyakkyawar ki ba. A ruɗe ta maimaita kalmar ta ɗago tana zare masa blue eyes ɗinta muryarta na ɗan rawa ta furta ya shirin ban san me kake nufi ba side smile ya sakar mata tare da matsawa dab da ita tamkar zai yi mata raɗa a kunne ya furta bugun zuciyata farartai da idanuwanta wani irin farin ciki ya lallabe ta ba ta yi wani aune ba ta ji ya manna mata sumbata a saman soft check ɗinta waro idanu ta yi a ruɗe ta watsa da gudu ta nufa hanyar bedroom ɗinta bin bayan ta yi da kallo tamkar ya bi ta haka yake ji ya yi shirin kai ne yau ka zo shi ne baka min sallama ba kamar daga sama ya ji muryar bininzir firgita ya yi tare da dubanta yana kokarin buɗe baki ya yi mata magana kar idanuwansa suka sauka akan shatun yatsun hannun da ke a saman wuyanta rudu-rudu fatar wurin ta yi dabra-dabra jawar gabansa ya yi wani irin mugun faduwa ji kake ras Binanzir bata lura da abin da yake kallo ba gabaki ɗaya ta faɗa kirjinsa ta rungume shi haɗi da manna masa a akan kuncinsa irin gaisuwar ta larabawa idanuwansa a zare yake kallon fuskar yake kallon fatar wuyanta kafin ya daddage ya ɗaura tafukan hannayensa akan kan kafaɗinta ya ɗago da ita binanzir da karfi ya ambaci sunanta me nake gani akan wuyanki ya jefa mata tambayar farar ɗaya ta gane me yake magana a kai da sauri ta ja hannun shi suka shiga ɗakin gudun kada wani ya jiyo su tambayar ki nake yi kin yi shiru baki ce komai ba a ɗan tsawace furta maganar bata san sa'a da ta fashe masa da kuka ba cikin shekar murya ta labarta masa abin da ke faruwa tun daga rana ta farko da aka fara kawo mata hari ran shi yayi mugun ɓaci na kin faɗa masan da bata yi ba in a breaking voice ya furta shine baki faɗa min ba ya yi shirin ban san wane ne yake sarraba ni da rayuwata ba ban san me ke shirin faruwa da ni ba na ɓoye muku ne saboda ban ɗauki abin serious ba da farko na yi tsammanin mafarki ne ashe ba haka ba ne so ake a kashe ni ya yi shirin ban san zanubin da na aikata ba ta ƙarasa maganar tana faman shi shekar kuka hankalin shi idan ya yi dubu to ya tashi ya gaza yarda da abin da idanuwan shi suke gane mishi ɗaura yatsun hannuwan shi ya yi akan wuyan nata ya shafa shi a hankali rinsa da ta yi saboda raɗaɗin da ta ji ganin hakan ya sa shi ya yatsunsa ya ma rasa tunanin da zai dangane da bakon al'amarin nan riko hannayensa ta yi a cikin nata tana ci gaba da kuka take faɗin ya yi shirin ka taya ni da addu'a ba na son in mutu ban haɗu da mijina da yata ba ya yi shirin ka taimaka min idan ba haka ba wata rana za a iya farkawa a taras da gawata jiya ba don kiran da aka yi min ba har sautin alkur'ani ya fita da tuni na jima da mutuwa bai bari ta karasa maganar ba ya toshe mata bakinta da tafin hannuwansa kwantar da kanta yi kan chest dinsa muryarsa kasa kasa yake ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da zuciyarsa zuciyarsa ke dukan uku uku yaya shirin ko dai aljanu ne suke son kashe ni idan ba su ba to waye zai yi min hakan a gidan nan babu wani bare a cikinmu sai masu aiki da security babu abin da ya taɓa haɗa ni da wani daga cikin su ban san su ba balle har a ce na aikata wani abu da zai sa a nemi raba ni da rayuwana cikin jin ƙona rai ta furta maganar yayi shirin dan allah mu bar gidan nan Tama saboda mu haɗu da anila ne ya sa na ƙwallafa raina akan zuwa tunda ban samu hanyar da zan haɗu da ita ba mu koma gida zai fi min kwanciyar na. tuni idanun dr shiram sun cicciko da hawaye ya yi matukar girgiza da jin abin da ke faruwa da 'yar uwarsa tabbas yana ji a ransa wani abu ne ke shirin faruwa da ita dole ya ke tsaye don ganin ya ceci rayuwarta shafa sumar kanta ya so mai cikin sigar lallashi ya furta Allah yana a tare da ke duk wani mai neman ki da shari shi zai koma bi iznillahi ba zan bari wani ya cutar man da ke ba a karo na biyu zan yi iyakar bakin kokari na don ganin na baki kariya da ayar Allah zan iya hana idona bacci don in yi ki. a kowane dare kafin lokacin da za mu bar gidan nan ina so ki kwantar da hankalinki ba na so ki sanya damuwa a ranki mu bi komai a sannu don ganin mun gano wane ne ke yi miki haka ba na son jin maganar nan a bakin wani ki bar ta kawai daga nesa yake kwantar mata da hankali ya ci gaba da yi tare da karfafa mata gwiwa har ya samu ya shawo kanta Allah sarki wannan kenan a can kodai bangaren Chief Always Kasancewar jiya bai sami isasshen bacci ba sakamakon Na nafilfilun da ya tsaya yi, hakan ya haifar masa da jin matsanancin bacci mai nauyin gaske. Tun wuraren karfe bakwai na safe, Dadi Sharifuddin yake ta faman zariyar zuwa rum ɗin shi don ganin ko ya farka, amma shiru har ya tafi ofis ɗinsa da ke a nan cikin vila Wayarsa ce ta soma yin ringin da zarar ta katse wani kiran ke shigowa da wata iri kasalar bacci ya bude idanuwansa waɗanda suka canza launi addu'ar tashi daga bacci ya ambata a ransa kafin ya mika hannu ya ɗauko wayar da ke akan katifarsa ba tare da ya miƙe daga kwancen da yake ba ya soma duba mai kiran nashi Miskul ya gani har shida uku daga prime minister biyu daga bosman limshe idanuwansa ya kafin ya ajiye wayar ya sauko ya nufi bedroom yan mintuna kalilan ya fito west ɗinsa ɗaure da tawul fari kyal gaba ɗaya kirar karfinsa ta ƙara bayyana kirjin nan nashi a cike yake da albarkatu Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan ta sai mun hada da ku a kashi na gaba to mun jinya ta ci gaban labarin za ta kasance ku ci gaba da bibiyan dan Salma kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku takon karshe kashi na 26 tamkar kurame sun yi shiru suna sauraron sautin fitar numfashin juna jira take ta ji wane ne mamallakin layin nan da ya kira haka zalika ita ma binanzir jira take ta fara jin wanda ya daga kiran yayi mata magana jin shirin yayi yawa ne yasa Unesa ta ce assalamu alaikum sautin da dadan muryarta ta ne da ke kunnan binanzir bata sanya yi ta tsinci kanta da jin faduwar gaba ba Muryarta ta babu nutsuwa ta amsa mata sallamar wa alaikum salam